kuma annabi tun da tsinuwar annabi annabi ya tsinewa duk wanda ya wa iyayen wannan ba tsine wanda ya zagi iyayen duk mutumin da ya zagi iyayensa annabi ya tsine masa to tsinuwar ko a zuci mutum zagi mahaifiyarsa ba zagi sai an yi na wannan hausa ba an kira uwa ko an kira uba ba an yi mutum na kallon na kasar babansa rashin fasahar babansa dolancin babansa mishi ba ba su ba na yi ka baba wani mutum ya zagi ba dan ba za mu ba ma za mu tsako mu fasara da wannan na zamanin ba a samu yau an wani dare akwai 'ya'ya na dambe da iyayi kasan ko wanda ya dambe da iyaye ko mutumin kan na jaruna mai cewa ana sun jam a anguwa ana ta rikici ana ta kakakasar aka da aka leka aka san da yara sun ɗauko ni tsoho shi ka tafi gidan ubanka ya ka ga wannan asiri ta fi gidan ubanka wannan gidan ubanka kike kuma yi faruwa kan sai ai ya shi to na shi ne ya suna a anguwan nan akwai kamar ta mani hausa a anguwanni duk yanzu wannan abin ya zama jiki ba a ba sai a ce wani a rufe ana ɗaukan wannan shi ne guda ɗaya abin ya fi gane banda a na jama'a za ka ga ɗana rage wani a wani ne masa gana ya fassara ya ai kafin misalin da hanyar da ya san abin da ke kuma an kafa fara shi ne yake wani Hmm. Eh. ya zage shi aiki yake babban da ce ina son yanzu ah, duk ku kawo dubu ishirin ishirin zan saya wa wanke gari ta wanda kuɗi a zage

ba za a yi ma magana ba sai dai irin rayuwar mutum za ka suna sai dai ka zafan ka tafi kafuwa sai san ka ne amma yadda ka ya tafi kafuwa ta isa ka yi magana ibrahim hmm? kana kai magana abokan ka bai su san ɗaya abu da sai dai ka da akuyar ka an kama tun ka an tafi kafuwa da ita ko ka gana gwanka an kama ga shi su kai ga kuma kawai gari kawai an kama shi an yanka an yi suna da shi kuma ta wuce magana ranar biyan kama bai taso ba a biya ka sai ka ma fara tunanin ko a zuciyarka ba a biya ka ko haka uba yake da iko da kayan ɗanshi kayan wani bai yi yana kai kwamfutar wurin annabi a kan maganar dukiyarsa babansa safa yana shiga masa ba yake an taɓa maluka le abinka ya kai da dukiyar naka na uban naka ne kuma in ka tsohon ayyuki ne wannan shi zai auro uwanka ya zo yadda aka aka haife ka aka ka gama yau sai har sai wani abu da shi ka kana zaune wani haka ai umurni za ka ba wa ƴaƴa kawai illa ya ka fi ƴaƴa hakkin su ne in za ka halaka ka ce a babanin kuma ka hanya kana da iko da duk abin da muka mallaka amma wannan ka saba wa Allah ba kuma mu in muka bar ka aikata wannan mun shi amana muna kan shigar ta aljanna irin yadda muke zama mu shiga aljanna ko da ba mu ce muna kan mun fi son ka shiga aljanna da kafin mu shiga aljanna amma saboda aljanna ce ba za mu iya ba amma in dai a duniya ne to muna kan yadda ta kawai muke nema a komai amma ai kana sun musu kai kana shani ba ruwan Allah ya kuje sai kun dawo kowa ta ne ko ba ba roƙi mata ne da ka wannan ya shigo wala ana من اتخذ شيئا فيه الروح جردا النبي قال عني من اتخذ شيئا فيه من اتخذ شيئا جردا كما ذاتي وانت تقلق ابو تاجر فيه الروح كمين دري تاجر ابو كلام هاربي قال لي بلين هاو فانسي كرم باراكو a wata ai kaga an tafi mara kyan kara ake ajiyewa sai a kafa kara ka koma ka ɗauki kibiya ka ta taɗe ka durƙusa ka sake ta ƙarfi ta kuni ba wanda ya kara shi ne karan bara ba kare ne ba karan bara da ke koyon bara a bara sai shi haka a da wani koyi ne ta shi wanda sai arge karan da shi

shi ma fenti turai ba muna set ba jeri kaza ba duk turan jibi yauwa a zance a rasa ajiyar abin koyon shi ne ta ba ba sai an ba mutum maganin a sai a kawo dan akuya a sai ka harbe shi kaga wanda duk suka Allah su ne da mai maganin da wanda zuwa da mai harbin da mai mai da duk Allah ne musu tun da baki wannan wannan zakara ya kai kara wurin ubangiji ya Allah da shi wannan gobe kiyama duk wanda ya koya harbi da zakara saboda koyo kawai ya ce da kaga na farko da kanan ba za ba da mushe ne haka ɓanar da aka ɗauko shi kafin sai fafa shi gobe ke ba haka bai bai samu sai sai ya samu Allah ce ya Allah ga wannan ake kudu ya kashe ne ba zan yake ba na neman hakim ta kaga shi an darazan darazan shi ne sabi ɗin fiye roha yarni bi sahamin yana har yanzu da kibiya wala alal mukhannakina annabi ya la'ani masu matancewa wanne gwani? abin da rai gina kasa kasa shi abun ne shi ai shi ne wannan ai mawuda ne ma hayya in ma da yana shi ai da wuce ai ma shi ne ike cewa a farko ka. Allah ali laifukan da akwai laifukan da suka zo su biyu kaga wannan wanda ya ɗauke shi da rai ya binne ai kaga da manufar da take ciki ai kaga ya fi wanda ije ya ajiye zakara ya koyi harbi ko ya fi shi ne banda shi na ma haɗe da shirka tunda wanda ya binne barge da ransa ai tsafi kaga ga shirka a ciki da kuma rashin tausayi mai. to Allah an dai masu matan cewa masu sha'awan shiga irin ta mata su samu farka irin ta mata ya fa ko hatta rawani ba a san ga yara sun yi irin rawan da mutum ya ɗauke shi ya ɗaura shi ya ɗaure ɗan kwali a kaza mata da suke da wani ɗaurin ɗan akwai zaka ga wani lokaci kilan aiki ya yake ga yara ya ne ya yi haka ya ɗaura shi ya haka ya ɗaura haka a kaga mata ke haka sai ana zanen su yi kurce shi ko dai ka ɗaura shi gaba ɗaya yadda ake ɗaurawa ko dai ka san yadda za ka dai kunshe kanka in kura kake gudu irin yadda namiji ke kunshe kanka amma kada ka kunshe kanka irin yadda mata ke kunshe kansa eh eh shi ma haka eh shi ma haka kaga roba warwaro ai mata ke sa warwaro yanzu za ka ma roba ce ma akwai roba za ka tana kyallin shi ne ta kulob ce ko ta ne zai haka akwai kulob ma ko? to haka wannan haramun ne bai kamata ba wannan kuma kafa ya haɗu da wani abuwa mun kuma an yi warwaro saboda mata ne za ka haka ko zobe akwai bambancin zobe mace da zobe na rigi من الرجال والمترجلات جماسو mutarajjilati da masu النساء wato da aka kace in a adani sai mu kiyan lala da yan daudi ko suna a saman yan daudi sannan da su kuma kuma mata a zamanin da babu su eh, sun mazance sai yau eh? a'a ko yanzu ko da yawa ko a arnanci a ga wannan mutum ya bambanta da namiji ko uniform da soja da na yan sanda akwai bambanci da namiji akwai bambanci yawwa sai saboda ka to ai shine shine la'anta ta ga abu wanda da yake a rikin maganan kabilan wurin ne rikin maganan masu addini ne duk yanzu wannan misalin maganan aka yawa magana ne inda shi a gabanin sun yi magana da rayuwa kwata-kwata kawai saboda shirin shi wanda gabanin mu ne yan majalisa da za su zauna na dokoki ko ta su zai ba wani dalilin da mai alaƙan gemu da ake hudu kuma da alaka da juna aikin soja ƙarfi ne cikin a menene shi na aikin soja in ba ki da jimu ma na iya sa ya kara ma abin da tun da in yi dubun dume ya yi tuma menene shi kara kansa kan zama abin gobe to amma suka je suka sa wancan ka'ida sai inda dole ka yi in ma za a yi ce mace an kan ma in ba ka tafi ba dole bane ba dole bane ba to ai kuma ga shi nan wai ka je likita ima eh, menene wani ne ma menene a nan sai ka samu matsalar dalilin da ba za ka samu bukari hmm. wani aiki eh haka sannan yanzu fa ta ga sai namiji zai koyo gidi ha akwai ma kaga wannan haramun ne a yanzu za ka iske mata haffa ƴaƴan matsiyata nan wallahi mana da gina wai in za a yi buki sai a kawo namiji a girke wai girke da namiji ya su wannan fa ƴaƴan matsiyatan nan ba ma wani sai an je wasu masu kuɗi wasu menene wasu yan boko wasu menene wa'annan ina so ne in za a yi biki yanzu ya ga ɗauko maza girkin maza ya fi matan su koma su zauna kawai suna ta hira mazan za su je su ɗebo za su yi musu girki su yi wane ne su raba abincin su yi ne ne da sun kafa ta gida. sai harkar wannan gadar mu shiga cikin gaidai amma zai shiga cikin karatun da كما ما فأبغى أقف من يجي حتى تحركات هذا أين مجي كان فينا فكرة يجي يوصل نقاط هنا بالظبط وذلك وانت ما تتعلمون تماما ya kamata mutum da tarka da raya da san menene a haka da menene amma tafiya na nuna isa na menene haka duk da isa nuna isa asali ba ta abu na ba sai a wurare ne ake neman ta sama bai kamata namiji mace ta yi yin aiki irin na maza ba sai wani na wato wannan matsalar ka ga yanzu ai kafin duk inda aka yi abu fa in an sa namiji ta sa mace haka ake so a kai ni ga matsalolin to a majalisa da dan matan mazan umar bayan yanzu aiki fa ba nan fa ma nan wurin aikin musulunci ba nan makarantun nan namu ba su ne musulunci ba makarantun haya islami ta haka za ka ga ma'aikatan mutum zai taho da shi yi ta kafan matar shi yadda za a kawo kada da wannan suke da nakon da juna haka su yaya ba ba masu sassace ba duk wanda masu sassace aiki wuri ba ta ba a yi ai mu je kaza kaza ya zai ka ne dai wanke gaskiya na da duk da zan kaji za yi gaba kaza da sai ta ai abun nan ne kaza kai hakuri mu karasa ka jira ne za mu samu dama mu ɗauki ke na da. kashi rami ko ce to mace ba saki gama aikin ki mutane kusa kusan maganan da kafa ya musulunci na yanzu ba a ma ko maganan ka kuma shurunan da aka yi nan gaba Allah ta wanda ya ku haka ba ko wata ranar na ga wasu yanzu ma tsofaffai na sun zo suna abin da sa ta rubuta ya ce an ci kuma ka kaza ka kaza wani ai gama ka ku ba hawa biyu ne suka ce zuka ka ba su ba abin da na ta shi ɗaya fa malamin musulunci na ji shi a irin ɗalan kayan nan ya sa ita kuma da ɗan hijabin ta suna da faɗa kaza kaza kaza kaza ina ɗauka ce ka ganin can ɗauka ya bi ka ganawa abu na haka suke ta sai da kaga suna magana da wayan nan malamai malaman ma malaman malamai masu jisilin malamai idan malam ya yi kuskure manyan malamai su gyara shi su wannan su ne malaman <coughs> wala ana man zaba da gairi lahi kuma annabi ya tsira wanda ya yanka don wani Allah ba saboda Allah ba saboda ainihin wancan suna da aka faɗi na suna ranar da aihuwa ne amma sunan da aka yi murnan aihuwa wanda aka yi shi bayan wancan na musulunci wanda yankawa don Allah ne ba yankan mauludi yankan wane ne suka wannan bana na rayuwa wanda ana man hadasa hadasan Allah ani mutumin duk da ya kirkira wata bid'a ko awa muhdisan ko ya taimaki mai bidi'a misali ko farfaro ɗan shi a yi mutum kai shi gidansa ya ajiye na zama gidan an Allah ko ya tsire masa ko da za ka ce to ai wanda suka fafaro shi sun ba masu addini ba kuna bane ya haɗo su can ce to amma ko da an haɗo su sai can haka ba ka kare da eh kawai misali a wanda aka ba wani an ka biyar su su shigo cikin gida su ce dana wance ba ne da jami ba ne irin jami sai ta da fice ta karɓi hijabin yan suna ya tafa ya tafi ta wanda duk ibada kaya Allah bai ne wata wacce duk ta ba ta kaya haka wanda ya san suna da wani abu mai kama da uniform duk da sun fi san shi yanzu yanzu sa irin da mutane amma dai an riga an gano su daga can inda suke da shi idan zuwa cikin gidan ka zai ba ni dogon riga ko ka ba shi babbar riga ya fashe shi da ni ya fita da abu na su da kaya ne da yan zangaran da ba wanda duk ike muke so Allah ne wata. Me? shi ne dai ba dai ɗan duniya ne ba abin da yake gaba tana ka taimake shi a kai ba ka taimake shi abin da shafi ka rayuwa na gari ba na yanzu kusan shi a ya taho da gudu aka ba aka koye shi yanzu in yi da gudu zai zaura nan za mu ta mu za mu kama zai mu bari ya san ɗan sai gashi nan Eh, eh nan ba nan kaga ai mutum da ya tun da shi ɗan shi ne ya saukan maka shi ne matsalar to amma in ka lura asalin shi nan ba a ko shi na aka kama neman sa ba dan ne ba ko aka ga wannan mu'amala ce ta yau da gobe don sai an ware hukuncin sana ba shi hukuncin da shi amma wannan ɗin bidi'a ne an tufo shi a gaba hukuma tana fafa kokonta shi mutum ya ɓoye shi ko kuma an hana mashi sakar a anguwansu sai mutum da wani shi nan ya ba shi wuri asalin shi ake magana ba shi ɗan bidi'a ya taimaki mutum ba tukwa to amma wancan an koma ɗan bidi'a taimaki mutum rigar akwai na ƙasa amma ba wani hukuncin ne ba wannan wani abu ne kuma daban ai dan bidiyan ya zo yana neman yadda za ka taimake shi nan sai a duba akwai alama za ka iya yi masa ne don a ce ka yi masa da awa ko don menene aka gana ba alaka ce da bidiyan sa ba zai sai wani abu sai ka nuna masa kaza ko zai sai wani abu ka yi masa arha yadda za ka yi masa awa wannan kuma ba zai ta daban amma dai so samu ne mutum kake amfana daga dan bidiyan in ka riga ka san dan shi'a ne don da su shi a yanzu suna taimako kuma zai taɓa ka zamani suna jin labari kai hannun suna ne za ka zo gari ai sai sun nuna kan ma ka sauka wani wuri zai wurin su zai maka miliyan da an nake ba dan komai ba don ka yaba masu ta mutum sai dai kauce da ya ki irin wannan wannan ba tsansa ba irin wancan ne ba na mu'amala ne mu'amala ko dama kafin gaban gaban fikiri ne yana neman yi mawa yau kana neman za ka yi maka bayi hafan fanki ya kwanta to yanzu ya za a yi wani zai hudda da kai ba da kai ke hudda ba ya'yan kai ke hudda ba da kai ke hudda ba yana hudda da kai ne amma ya'yan kai ke so kuma bai son ya nuna maka amma yana hudda da kai shi dai kawai ka yadda mutumin kirki ne ka yadda kana gaisawa da shi masha Allah kana mutuwa sai ka tsaya ka ya ka san babban ku tare muke duk da ya san ni gaba ki amma tare muke duk abin da muke tare muke har da kai hasara da mutumin da zai ce ka gama zagi ka ka gama fata shi zai shiru ya ce zai ce ma ne ke ko kai malami ne wanda ke na zai ci gaba da hulɗa da kai ci gaba da kai su ta maka mugu ne wannan zai yi yana da sage zai yi wa kafa ko ne amma a galabiya yana da sage da kanka tun da mutu muke kasuwa da ya kamata muna da wayo wa man la'ana man sa eh, wa la'ana al-musawwirin annabi ya tsina masu zane masu hoto dai sun su guna kawai imma ne ana shi wa imma wanda za a dauka da kyamara wa imma wanda za a dauka da kamara yau hoto na da lura kanin aka halarta dole passport wanda tabbatar da shaksiyar mutum a jarrabawa lalura ne fita daga kafa zuwa kafa yanzu ya zama masifa ne saboda yan lambara sun yi yawa wanda dama da hoton da kwanar za ga wasu ya je aikin haje da passport ɗin mutum a gaban mu aka kama wani wurin da fafasin mace illa da aka aka killace da shi kafin a ji wata yadda zafi a zalla ko mun wuta ne sama faso ɗin sana mace ne yayin ya ci ko yayin ya kaza yayin ya kaza ba za dai a ce ba gaishe ba jarrabawa ko shi fi komai sauki namiji zai rubuta mace ko mace ta rubuta namiji to kan ga masu neman gaskiya dole wajen hoto a yi abin nan ko gezo to wannan shi ne na amma haka kawai shi yanzu kun ga za mu je hoto ramadana ko to mu yi hoto. to wanda shi ne haramun ne na mu je hoto sama da aka nan matan ka su koma haka suna nan mu ma mu tsaya a nan haka shi ke nan zan ɗaukar ga hutun mu da muka yi ga hutun mu da muka yi ولعن من لعن من عمل عمل قوم لوط an la'ani annabi ya tsine wa duk wanda ya aiki irin aikin mutanen wato namiji ya kara da namiji wa la'ana man sabba abahu wa ummahu an yi maimaiku la'ana man la'ana walidai annabi ya tsine wa wanda duk izagi baban shi da maman shi ga hikya ma ma'ana mu mu zalmace shi eh. lodin da zai dauka nan zai dauka a can tun da tabbu ne da la'anu wala ana man kama ha'ama anil tariki Allah ne wanda ya tura wa daga hanya ya hankaka shi ya faɗa rami ko ya faɗa inda zai ji wahala to nan kuwa ina ga sai a duba yaya man kama hasa yara direbobi ba suna kama junansu ba ko musamman masu ƙananan motoci da masu manyan motoci in ya san shi bai da matsala gaba ɗaya kawai ina ɗauke kansa kawai ne daga kansa aka ce da zai motar wancan ya wanzu kuma kafin jima wannan mata zo ta wuce wannan mata zo ta wuce ina ba ya tafi illa ya ka ta dinga kai motan wani motan wani motocin su wani motocin su wani in ka je wala ka kama kanna wannan ne da alahira ka duba yadda musulunci a dare yi ne wa wanda ya maka makaho kaga yaya wanda ya hankala mota ka magana tambayan ka nan da kamar kwana biyu kana tambaya wani an yi la'ani laifi ko so a cikin laifin akwai wanda ya fi shi girma to wanda ya fi shi girma an yi babiyar aure wannan makawa ya ture zuwa gara ne ku shi kamar da janin ya ture kila ma da mutane da yawa ana wa mai keke ma har rubu shi ma kawai zai bai tsinci kansa fata sai mai keken na da danganci shi kuma hawa tsakiyar hanya shi ma mai baki ne ya hau tsakiyar hanya ya da ke. wannan hanya ba ta kuce ba wannan hanya na kaza shi kuma wannan hanya ina wannan ɗin shi ne babba to maimakon ka haƙura ya zo yana cikin tafiya har ya zo kawai da ya kasa ya yi kan hanya ko yadda wani abu ne shi ba gani to kago idan juya haka je hankala mutum nan ma da zai ba daidai ne ba hmm. eh. haka hmm, kila kwana ne kila eh, abun nan ne yi ne ka ko akwai da wannan ka to wannan shigo man kama a'ama ya shafi direbobi ya shafi wane ne in ma da wani abu da zai bayyana wannan da ka na nan za ta haɗa ba shi ya ba